أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعده يوم كما كلهم الله يساك داود موشي قبر كراتم نوانا للتافي ألفية ابن مالك تو كما كلهم إن شاء الله يدعى كسابا زن كرنتا سيرا كرنتا حروف الجر حروف الجر هاك حروف الجر وهي من إله هاك حروف الجر وهي من إله حتى خلا حاشا عذابي عن على حتى خلا كي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى والكاف والباء ولعل ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى بالظاهر منذ مذ وحتى والكاف والباء ورب والتاء والكاف والباء ورب والتاء واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب واخصص بمفضهم وطائره منكرا والتاء لله وربه منكرا والتاء لله وربه منكرا والتاء لله ورب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتاه وما رووا من نحو ربه فتاه نزر كذاك ها ونحوه أتاه nasrun kaza kaza wa da'uhu ata طيب za mu yi bayani insha Allah akan abin da ake cewa huruful jar ma'ana jar ja jarra ya ja su hurufai ne waɗanda ƙugiya ce suna ja shi sa ake cewa ja shi ne ke ja abin da ya ja hudun majru an fahimta ai ma'anar shi kenan to huruful jar guda ashirin ne wasu an yi ittifaqi a kansu wasu kuma wasu ba su ɗauke su a matsayin huruful jari ba kamar irin su laula laula a wurin sai bai harfu jari ne amma bi sharti an tadkhula ala al ta shiga wa damir laulaka laula antum lakunna muslimin muna fahimta أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك an fahimta don haka harfu jari ne a wurinsa amma ta shiga wa mudma laulahu da sauransu shi ne ya ce haka an shi ga su hurufal jar hurufai masu ja wahya ga su min ila hatta khala hasha ada fi an ala muna fahimta kai رب اللام كي واو walba wala والباء wa mata. to idan muka duba a cikin hurufan nan akwai waɗanda bayani a kansu ya gabata kamar hasha da khala da kuma ada muka ce in jarrat ma ba'daha fa hiya harfu jar wa in nasabat ma ba'daha fa hiya fi'l ashe kan ina ba manta ba <laughs> muna fahimta haka hatta salamun hiya hatta matla'il fajr to haka akwai kamar su kai kai ma harfu jar ne amma ba a ko'ina take jarra ba sai a wurare guda biyu tana zuwa jarra idan ta zo a wuri تشي جوه ماء استفهامية مثال يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم وين كورتنا ما قد نزاو سيتو كنت تو كاجا أنا تاشي جوه ماء استفهامية دعاك حرف جريشي an fahimta ha din nan sai a ce ha'u sakt ha'u ne na shiru fa bi hudahu muqtada ha'u sakt na shiru amma kai anan harfu jarri ne mawqif na ɗaya kenan tana kasancewa harfu jar idan ya zama da cewa ta shiga wa ma istifhamiyya wuri na biyu idan ta kasance nasiba misali kamar ka ce kharajtu kai atanazzaha kai za mu ce harfu nasbin wa masdarin wa istiqbal don mun san allan idan kai dama tufidu istiqbal lokacin da ake fuskanta don haka kai sai mu ce harfu nasbin wa ta'lilin wa masdarin wa istiqbal domin ta'lil bayani limadha kharajta للتعليم كو للتنزه أم فهمت؟ ده كخرجت كي أتنزه أتنزه ذاك شيء فعل مضارع منصوب بكيف وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تكديره أنني أتنزه أنا sai ka zo ka ce wal masdarul mu'awwal min kai wa ma dakalat alaihi fi ta'wil مقدر كو مجرور بحرف جر مقدر تقديره خرجت للتنزه muna fahimta haka la'alla harfu jarri ne amma a wurin wata lura uqaid uqaid su harfu jarri ne a wurin su sannan la'alla lamun ta biyu din nan tana da lugat ana ce la'alli ana ce la'alla ana iya share lamun ta farko a ce Allah ana iya ce alli duk wanda ka faɗa yayi لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم لعل الله الله اسم الجلالة مجرور بلعل أما أوروء قير muna fahimta sannan mata da ka ɗauka istifamiyya tana iya kasancewa harfu jar amma a wurin su kuma sharibna بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج متى حرف جر لجج اسم مجرور بمتى اما اورن سواي وزي mun fahimta طب وانا yana يانا ده مهمنشي da gaske abin da ya sa domin akwai tadakulul ma'ani wannan yana iya zuwa bi ma'ana kaza wannan yana iya zuwa bi ma'ana kaza to in baka sani ba ana iya amfani da ma'ana wani wani abu daban kamar as-salatu khairun minan nawmi wadih sai kace wan nawmu khairun min Allah an fahimta as-salatu ittifaqan to amma an kace wannan mu khairun min Allah yaya ma'ana take zahiruhu menene amma ba haka bane akwai tauri a wurin qaribun ghairul murad wa ba'idun khafiyun huwa murad bacci wani alheri ne daga Allah waye zai ce ba haka alheri bane ko akwai wanda zai ce wa ja'alna nawmakum طيب خلاص da an yarda da wannan amma idan ka fassara shi kamar yadda ka ce misali a salatu khairun min nawm eh, to ka gani ya shiga wannan abu da babun batinuhu fihi rahma ma wa zahiruhu min qibali al Mun muna fahimta don haka yana da muhimmanci kwarai akwai tadakhulul ma'ani don ma'ana na iya zuwa zahiri amma ya kasance bi ma'ana kaza muna fahimta طيب da munzu da mus su ba su wa dama'ir suna wa ismu zahir suna karara ma ra'aituhu منذ يوم الجمعة ba za ka yi cewa ma ra'aituhu munzuhu ko muzhu ba a'a bai shiga wa dhamir yana shiga wa ismu zahir idan kuma ya shiga ma ismu zahir din labudda an yakuna ismu zahiru zamanan dole kasance zaman masdar abin zaman ismu zaman mun fahimta tab in ya kasance bi ma'anar hadir zai kasance ma'ana fi ne ma ra'aituhu munzu yaumina bi ma'ana fi yaumina in ko ya kasance bi ma'anar madi ya kunu bi ma'ana min ما رأيته منذ يوم الجمعة بمعنى من يوم الجمعة منا فهمت مجانا لا طيب كنا مذ ده منذ اصل الموس منذ ني اما حذفت النون للتخفيف منا فهمت ده هكا سي زما بيو سنه شيغو اسم الظاهر شي كما اسم الظاهر دين با كون ني با لابد ان يكون زمانا منا فهمت طيب هكا حتى اذا ما تنا شيغو اسم الظاهر ني با ضمير با سلام هي حتى ايه amma shazza maji'uha abin ta shiga wa damir hatta ka wannan shaziri haka alkaf an fahimta ba ta shigan ma damir wa ummu awalin ka ha au aqraba ba ta shiga wa damir ita ma tana shiga wa ismu zahir amma kaga anan ta shiga wa damir shuzuzan wa ummu awalin ka ha أو أقرب نشابيني شابيني دومين الأصل فيها أن تدخل على الاسم الظاهر ليس كمثله أم فإنت مثل اسمه الظاهر مم فإنت حكى كما رب رب رجل قائم باتش ta باتش ربه ba تاء تالله la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin shi yasa malaka cewa da zahiri khusus da ismu zahir ka kebance منذ مس وحتى والكافة والواو بمعنى كمان والله والشمس وضحاها والضحى والليل والنجم إذا هوى والليل إذا يغشى wal asri duka asma'u zahira an fahimta wal kafa wal wawa wa rubba duka suna shiga wa asma'u طيب sai tun da ya ce maka da munzu da mus suna shiga wa ismu zahir sai na sai maka bayani munzu da mus ba kowane ismu zahir take shigawa ba kaga kaman wawun ka ce wa asr ka ce shams ka ce wa najm ka ce wa layl duka waɗannan asma ne mukhtalifa an fahimta amma munzu da mus ba su shiga in har ma sunan ya kasance zahir labudda an yakuna zamanan ما رأيته وإن كان الزمان بمعنى الماضي تو زي كسن شيء بمعنى من وإن كان بمعنى الحاضر تو في أم فهمت واخصص بمز ومذ وقتا شنو زمان da muz da mundu ka keɓance lokaci bi ma'ana zamani إتكما ربع لا تدخل إلا على النكرة باكة ورب الرجل سيدي رب رجل لأنها تفيد التقليل كان شنب أم فهمت وبرب منكرة رب تناشي هو اسم الظاهر أما بشرط أن يكون نكرة دول يكسن نكرة والتاء لله تاء كما مخصوصة بالدخول على اسم الجلالة watallahi an fahimta to sannan warab an kuma samu takan shiga warab don an samu tarabbil ka'aba <laughs> na rantse da ubangijin ka'aba tarabbil ka'aba shine ma da ce? Wata lillah warab ta'un tana shiga wa ismul jalala Allah da kuma rabb shine suka kawo misali tarabbil ka'aba amma wannan qalil jiddan wasu ma sun ce lam yusma an fahimta don haka in ka tashi rantsuwa ko dai ka ce billahi ko tallahi haka ko wallahi kana ya ce tarrahman talquddus taljabbar rantsuwa ce duk masmuh an fahimta طيب ربما mun ce ba ta wa. damir to amma an samu wata riwaya rubba hufata an fahimta amma ne shine ce wa ma rawau min nahwi rubba hufata abinda aka cira to aka rawaito aka hakaito aka samo a cikin maganganun larabawa na cewa rubba ta shiga wa zamiri maimakon a ce rubba fatan sai aka ce rubba hufata nazrun kaɗan ne kalil jiddan kaɗan ne kaza ka ha hakanan nan shigar wa kafin akan domiri wa ummu a wa'alin ka ha au aqraba mun fahimta wa nahwuhu ta irin wannan shi ma ya zo amma dai sama'iyyan ne la qiyasiyyan wa qudiya al-amr wa ila Allah turja'u al-umur na'am nan da yake wata ulai wa rab eh shi ko ya kawo lamu ne na kaso shi harfin ta ban gane ba ne kawo lillahi eh na ce ko lamun din shi ma yana matsayin harfin jari harfin jari ne to kuma sai ya shiga wasu na ai shiga wasu na ismu jalala eh ba wai asalin mun tawo ma na yu adna min harfin jarra eh ita ce ta jarra ana eh bi ma'ana yuridu an yaqula laka kama khussisat مذ ومنذ بالدخول على الأسماء الظاهرة خصت التاء للدخول على اسم الجلالة واسم رب كان ايش تالله ترب الكعبة an samu haka eh abinda kake so ka faɗa ba ta'un bane ta wa ismul jalala jarri lamun din nan na lillah ita ce ta mashi jar to amma shi da ya kawo wurin misalin nan na sarki farki ya kawo ne kan cewa kun tana shiga wa jalala kuma tana shiga wa ai bayanin da muke kenan to bai kawo a cikin sa ba lamu eh. kunne ban gani ba lamu na harfin jar bai kawo shi ba a cikin biyar akwai sama can sama منذ رب اللام ga lamu ta zo? na gan shi akara wakala <laughs> ba ya zama da ake ce milkiya eh lana darun wannan lamun mara na tawul kasim lamun kasim shi ma lamun kasim bawul kasim duza a lamun ba na kasami bane eh lamun ba na kasami bane eh shi yasa an kace wallahi baka baka sake cewa kuma uqsimu wallahi ya tsaya matsayin uqsimu in ka kawo shi ya zama hashu a cikin balaga jela ƙarin wani abu kamar inda yake ce wa a'lamu ilma al-yawmi wal amsi qablahu a to dama ai ba za a zo yau ba sai an wuce jiya to tunda kace wa a'lamu ilma al-yawmi tun tunda kace yau la shakka al-mukhatab ya'lamu bi annaka marata to kuma kace wai wal amsi qablahu shi aka ce hashu kamar kace ne ban ci abinci bane yunwa nake ji to da ba mutumin da bai ci abinci mai ake saurare mai ake tsammani da shi to sai kuma ka sake lalata ban ci abinci ba yunwa nake ji wannan hashu ne da yawa muna mu'amala da shi cikin maganganu da <laughs> fahimta na wannan da mai ci da kai da zuwa na zuwa ya aka wa kalla na ai yana kokarin lokacin ni abin da na fahimta eh yana kokarin rarrabe mana zamani ne kamar yaya zamani yawa yana nufin amsi eh ماضي ايه اليوم ايه مي هذا ايه ثم an margadi ko eh ya zama to ai abin ke akwai abin da muke magana dama da abin ke jiya da yau in dai har ka zo din to ka wakana part of the day daga safiya zuwa yanzu ai ka san abin da wakana jiya da ka ai ka san abin da wakana don haka la shakka bai yiwuwa yau din kasan san abin da wakana matukar kana yau in baka san abin da ya kanan jiya ba aka wakala akar wakala wa <laughs> alaikun salam eh. ma'ana su daya ma za'ida ma za'ida rubba harful jar eh eh eh rubba harfu jar ba ta da wani matsayi sai harfu jar ajalatin ismu majrun bi rubba na'am na'am salan ba salan rubba ma eh baka bace shi ba muka ce in kace as-salatu khairun minan nawm sallah tafi bacci haka ne ko to shin ma'anan shi zai zama in ka ce wannan mu khairun min Allah in ka fassara shi da ka fassara wancan ka kashi ga wani babi amma idan ka ce mu khairun min Allah bacci wani alheri ne daga Allah ga bayi wane ne zai ce maganar nan ba haka take ba amma kaga siyaqun magana ai ɗaya yake da wancan da wannan amma kaga harful jar abin da ya amfanar anan ya sha bamban da abin da ya amfanar shine abin da nake so yi bayani na <laughs> na ai bayanin da nake kenan shi sa nace mawdu'in yana da muhimmanci yanzu gaba kaɗan zai fara maka magana lamun tana zuwa da ma'anoni biya kaza na zuwa da ma'anoni kaza to ana iya amfani da kaza wurin kaza ka gane wannan yana da mahimmanci kwarai na gani na yi wai a kartu sama kata hatta ra'asi hatta ra'asa hatta ra'asu eh duk za mu zo bayanin wannan eh na in ka ce hatta ra'asa ha hatta ra'asu ha hatta ra'asiha duk akwai bambanci la ta'kuli samaka وتشرب اللبن وتشرب اللبن وتشرب اللبن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم يحاسبكم به الله أقويش أتمنى على لما Eh, ka gane ko haka ne na watakila watakila wani mutum ita ce tafi da taklid watakila ana iya samu ba lalle bane ya zama haka eh watakila waɗanda suka kafirce su suka si kwaɗayin zama musulmai watakila zuwa da ne muka ce ma din za'ida na roba watakila wani mai azumi eh watakila wani mai azumi sannan sai wani hujjar wanda ka ce mata wajen ne eh har hujjar ba kila Allah kuma ka ce wajen zuwa eh kama aqil uqail شيني المؤتلف والمختلف انك قوم مستلو الحديث <laughs> قاشي انا انا اشي اقيل كو اقيل حميد حميد اقعد يعني. نعم نعم نعم نعم نعم ما يشك ايه نعم استفهاميه ايه استفهاميه لا لا بطل بيت تايا ta yaya zai amfanu da shi bayan kai baka da lafiya na ba wai don ya amfana da shi ba eh eh eh na yana kawo mafi ilimi ne a dubbali ban fahimta ba haddace abu ya tuna yana kawo maka ilimi ne a tattalin wanda za ka kawo shi maza maza ka kawo shi wajen istishari kwarai da gaske malam ni matsalar da ke faruwa shi ne sai na ga yadda zan yi murajan qur'ani dole sai na daga murajan shi bai to ce ina hada shi ba eh a to ai dama ya dole ai dama in kai hadda ba wani zama dan sai waye kai sai daga shi wani bindin eh amma jalata abana ya kara baka ya to ai dama ai ai shi sa aka ce ta ahadu ku lazumce shi ko ya kai sako-sako sai baka mamaki ban gama halittu qur'ani ko kuma sai na zo ina halittu wannan hmm. a ah! <laughs> an gama makalla ai programming ne in kai programming insha Allah wani abu ne mai sauki kamar shi qur'ani misali yadda malamai ke bayani yana da ayoyi dubu shida da biyu da ashirin da biyar a wurin wasu wasu ka shida ashirin da hudu yani to mukaddari 6,225 in kana so kai hadda ba wani tsangwama waɗannan verses ɗin 6,225 sai ka buge su by two years akwai a shekara akwai 365 days times 2 zai ba mu nawa 365 eh, ne ko 360 360 ne ko to zai ba mu 7 nawa 720 to sai ka ce 6225 divided by waɗannan 620 abin da ya baka ɗin inda kullum kenan za ka ɗauka cikin sauƙi ka haddace in ka gaya maka nauyi to sai ka yi divided nashi by 4 years shine target ɗinka kullum za ka ɗauka za ka sha abin ka sha shi sosai zai zauna in ka rike shi za ka sha mamaki kai kanka saboda ba wani baka wani roshin ba baka kuma bai hana ka sauran wasu activity ba to yara kana iya musu programming wannan yaranka <laughs> cikin sauki eh ah. kafin ka yi bayani kuna fahimta ai misali kana da yara 6 years 8 years kana iya buga waɗannan number of devices din at 8 years in Allah ya raya kullum ka tabbata waɗannan in ayoyi uku uku ne to sun haddace to yaro in ya rike qur'ani ya rike shi da kyau to in ko ya yi wani ajali bai abin nan ba qur'ani nan ba zai zuba ba to abin programming ne da dabara wurin hadda sai ka gaba ka wahala kai kana bayani na bi hadda ba matsala ba na irin muraja malam ya danganta da irin zauna amma eh. in ka dade ba kai muraja ya danganta da irin yadda ka yi shi eh idan ka jaɗa mara kai ka fahimta duk irin rintsin da zaka shiga yana nan ka taba zaka yi kawai sai ka ji shi yana nan eh amma ya da muke yanzu to to ai is albihi kabira <laughs> eh bala <laughs> haddojin da muke yanzu misali bawa mun tafi interview wata makaranta aka tara ma da ta ana yi ba da kima da ta wani da ya shigo ya fita to ji zai wata taurin mu ya ce ani na san dama ne tun daga nan suka yi zabi kai da ce kurari ce na ce kurari to ka san mu ba irin eh, za a baka aya bane ka tace a ah, wasu da kayan kurkuran su muke tambaya ciki mala ya ji abin wai shi qur'ani ake tambaya ko an taura ko jura ko injila da kai jewa kai ji hukunci to yana da kyau gaga ne ya danganta ne da hannun da aka yi da yawa yanzu aka ji an ce ana hadda. amma galibi ko tantance inda surorin masu suka sauka ma ba a yi amma ya yi haka ne na karanta ma eh, ga su ah, to nan a cikin jazira wani lokacin sun nuna ɗanya bakin shi ma bai iya magana bai iya magana ba maganar shi ba ta fita amma ma da shi ne duk inda ka ɗauko mishi yaron nan banji ma ya kai shekara takwas sun nuna shi wani lokaci a haka ne al'amari so Allah ya dace da mu amma yanzu ba a samu irin wannan gashi an samu na ce nuna na hakika eh eh za mu yi bayani shi a gaban shi Allah na shi aya za ta faɗo lamba aya eh, akwai su akwai su akwai su fitina ce ku subhanaka allahumma wa bihamdika anta astaghfiruka